<laughs> masu kallon mu kamar da yadda kuke ganin wannan magani shi ma na hannuna kuma duk magungunan nan da kuka na daga ina muku tallasu magunguna ne na gargajiya masu isar da sako da wuri insha Allah kuma wannan magani da kuke gani na hannuna shi ma ana amfani da shi kamar yadda kuke gani wannan magani dai ana amfani da shi murfi uku a lokacin da za a amfani da shi kuma ko da ya rage minti uku ko minti biyar kafin ka sadu da iyalinka insha Allahu za ka iya amfani da shi kuma shi ma ana samun biyan bukata ana samun waraka kamar da yadda ni nake ta gaya muku ga nambobin wayanmu nan a akwatin talabijin ku za ku iya ɗauka ku kira mu idan kuka kira mu duk inda ka san kuke za mu iya aika muku da wannan maganin kuma sako zai isa muna godiya kamar yadda kuke gani wannan magani da kuke gani yana maganin kankancewar gaba yana maganin saurin kawowa da wuri kuma in ka sha wannan magani in allah da za ka daɗe tare da iyalinka ba tare da ka gajiya ba so ka nemi wannan maganin za ka samu lafiya za ka samu waraka in allah yadda